kuma aini ba hada su na yi a ban hada duka in ka kula ai da na tashi ma ban cewa wani kani da ba ruwa na da ita kawai masana'antar fim duka duniya kenan so kuma duk misalin da na yi duk wanda yake cikin masana'antar ya san gaskiyar magana ya san wanda suke da daidai da haka da waye in ba haka ba yanzu ya za a ce su dinka zuwa suna mu da muke dangwalolu A maganin mutuncin ba ake ba dinga karɓo a ƙidin yahuda ana zuwa a yada to kuma kawai ba aka faɗi magana ba sai a ce wani abu da wani kaji kuma wallahi ka san na rantsewa da sarkin da ya halice ni wallahi billahi lazi kaga azumi ake wallahi ban ba ba na fisa da ita nake ba waɗanda na shiga twitter ne na shiga naga wasu sun yi postin jiya da hotunan almajirai duk su ma ɗin da 'yan masana'antar ne da kuma wasu celebrities haka to wannan ne ya sa ne magana an yi ana postin ɗin hotunan almajirai za a gan su a kwance ana ta maganganu to wannan ne ya sa ne magana na rantse ma da allah ba abin nafisa ba ne nafisa ma ba ta gaba na kwanan ta ne da yin magana ko kula ta wamba to amma baka isa kai wani bayani tun da coincidence ta fara yi kuma na ta aka ji a bbc ba a ji can ba amma ni daga twitter na faro na kana zuwa za a gani